Da suna Allah mai rahama mai jin kai, jejin gwangwame kashi na goma sha ɗaya, na marubuciya Sadiya Sakna. Bata so ban su ba maganin suna ƙoƙarin yi mata nisa su barta a wannan walalliyar duniyar, yasa ta bin bayan su ba don taso ba. Tafiya suke hankali suna miƙa hannunsu domin lalimar me yake gabansu. Abakar ne a gaba sai Maryam sannan Sadiqa, don haka shi ne mai miƙa hannunsa ya ji inda suke tafiya. Sun ɗan yi tafiya da ɗan yawa amma har yanzu ba su ji wani abu ba, asali ma babu motsin komai a wajen. Hannunsa ya ji ya kai kan wani abu kamar mai rai, shinshinawa yake har ya zo kan ya har ya zo kan wasu abu kamar haƙora kafin ya ɗauki hannu ko ya yi wani tunani ya ji an galla masa cizo mai raɗaɗi Ihu ya ci gaba dai yana magana da ƙarfi gaba ɗaya don filan ɗin da suka yi karaji su don duk ya ruguza shi. Sun tabbatar in daga waje ne ma an riga an san inda suke yanzu. Karkarwa jikinsu ya ɗauka jin wata dariya ta amsa kowa daga nesa, sun san babu makawa da su ake, shikenan tasu ta ƙare. Shiru suka suna jira su ji da inda za a farmake su sai dai kuma maimakon haka sai suka ji wata muryar mace tana cewa, Tunda kun hallara dukan ku bari a raba muku aiki kafin sauran su zo, na san kafin lokacin ko kun yi laushi sai su ma su fara nasu. ba su fahimci me take nufi da zancenta ba don haka sai kowa ya fara sakawa a ransa mai hakan yake nufi haske suka ga ya gaure babban fadar da suke tsaye a ciki wata mace ce akan kujera kujera ita ce take musu magana kayan fatar zaki ce a jikinta kana ganin ta kasan jaruma ce ga haifa da kurjini da sauransu kofi ne a hannunta tana shan wani abu da ba su da masaniya akan abin da take sha kale kallen sadika suka fara yi suna kare wajen kallo abubakar ne suka haɗa ido shi da abdul wanda yake gefensa a tsaye daga kallon da yake masa ya gane ashe shi ne ya cije shi harara ya gala masa tare da sake kallon hannunsa wanda zanen haƙora suka yi raɗa-raɗa a jiki kai ne ka cije ni ko ban da zaɓi ne sai hakan haka kawai na ɓuya ana ji ana shafa fuskata ba zan cije ka ba kuma na hizata ma aljani ne da na bashi ya cire min kai da na bashi ya cire min kai gwara na yi masa abu ko da kaɗan ne wata ƙara da suka ji an buga an buga abu ne mai da hankalinsu ga matar da ke zaune a kan kujera da kuma wasu a gefenta da irin kayanta na fata sai dai nasu kayan babu a danja a jiki sai kore da alama yaranta ne sai dai su da fuka-fukai a su manyan sun naɗe su Bayan su kuma akwai mata guda biyu masu kaya farare kal ɗaya daga cikinsu sun gane ta ita ce ta zama wannan gizan. ita kuma murmushin shumanci ta yi musu da ta ga irin kallon da suke mata mai cike da tsoro da alama kan yayi mata daɗi sosai to da farko barkanku da zuwa wannan gida domin kwasar hukuncinku na biyu kuma za a raba muku aikin da za ku yi wanda shine abin da ya zama dalilin ko zuwa nan wajen ke kisa maza ki raba musu kayan su na aiki sannan a jefa su cikin filin da za su yi aiki kafin sauran su ma su taho tana gama magana wacce aka kira da kisa ta tafa hannunta kaya ne ruwan ƙasa suka bayyana kala takwas hudu riga da wando hudu kuma dogayen riguna daka musu tsawa aka yi akan kowa ya ɗauki ɗaya babu ɓata lokaci suka yi yadda aka ci. Suna karɓar kayan wata mata ta taho a iska ita ba sama bai ta kuma ba a ƙasa ba mai zubin fatalu. kubita za ta nuna muku inda za ku je ku yi. Ya ko wannan ifritan halittu, a nan ne za ku girba abin da kuka shuka kafin na gaba. Haba ke kuwa shugabar aljanu idan wani abu muka muke ya ci ki ya ce kin mana hukunci irin azabar da muka sha yanzu kuma da wannan fatalwar zaki haɗa mu kuma du abakar ya faɗa kamar zai yi kuka nan ta kwashe da wata dariya ta ce ɗan saurayi kenan ka kuwa taɓa tunanin menene dalilin ka na zuwa wajen nan me yasa kowa da ya biyo hanyar bai kafe ba sai ku da alama har yanzu baka san dalilin ba ku je cikin filin bauta Idan har kun iya tuno me yasa kuka kasa fita a nan wajen, to zan sassauta muku. Kafin lokacin dole ne ku bi ta ba ku da wani zaɓi. Haka su Maryam suna ji suna gani suka bi mummunar matar da aka ce su bi zuwa wani waje, waje daban sanye da kayan da aka ba su. Shin mai za su tarar a wajen oho? Su kam dai ba su da masaniya. ke ba za mu tsaya jiran ki ba ki tashi mu tafi haka idan kuma kina ganin ba za ki tafi ba mu za mu yi gaba ku jira ni kar ku tafi ku bar ni ta faɗa wa idi bayan ta gama jin abin da ya faɗa don haka kawai ta ji ya ji ba ta yi masa ba saɓanin da yanzu ya kalallame ta tashi ta yi ganin ba sarki sai allah ta bi bayan su idi suka ci gaba da tafiya har yanzu jimamin abin da ya samu abokin tafiyar ta ta bai bar ta ba tafiya suke kowa yana rirriƙe jikinsa saboda sanyin da ya fara kaɗawa. bayan ɗazu da safen nan aka yi ruwa yanzu kuma sanyi ya ya jeji zinariya ce ta kalli yidi tare da cewa wai babu kowa a jejin nan mu kaɗai ne banza ya da ita kamar bai ba wanda hakan ya sa amanu yin ƙaramar dariya a can ciki ciki haba ke kuwa me yasa ba kya ji ne an faɗa miki ki daina yi masa magana ba kula ki zai yi ba ba mu kaɗai ba ne mun taɓa haɗuwa da wasu 'yan makaranta yanzu dai ba mu sani ba shin suna raye ne ko su ma ba sa raye ta ce 'yan makaranta kuma a ina nurul aini 'yan makaranta kuma a ina nurul aini ya faɗa da alamar tambaya akan fuskarsa don shi tunda suke bai taɓa jin su idi sun yi maganar wasu a cikin wajen ba. Ya ce akwai wasu sai dai ba san inda suke ba yanzu in suna cikin jejin nan to kuwa lallai su ma kamannin su ya canja irin namu kuwa. Labarin su Samir Ahmad ya bawa su dama su da yanda suka rabu da su bayan sun ɗan zauna a kasan wata bishiya suna mutawa. Muryar labin da suka ja can nesa kamar yana kiran taimako. wai wasu suke amma babu shi babu alamarsa. Zinariya ce ta tashi tana wage-wage idan ta ne sauka kan wani tsauni daga can nesa kuma da alama ana sautin muryar Inusa wato labin da take fitowa. Nuna musu wajen zinariya ta yi da aninta tare da cewa na gano inda yake da alama yana wancan tsaunin ku zo mu je mu taimake shi. Tab'ija. haka kawai yanzu mu ma mu yi kuri mu ga ta inda wani abu zai bullo taɓin mm, kuma muna ji muna gani kuka kai kanmu wajen wani abu kuka kai mu wajen wani abu ba za mu je ba doludu sanin mu da shi bai fi a wani ba shi ne ke bukatar mu kai kanmu ceton wani ɗan daudu ki je ke kaɗai jikinta ne yi jin abin da idi ya faɗa da alama kuma har zuciyarsa da gaske yake ba zai je ba Saukar da kanta ta tare da nufar hanyar da zai kai ta wajen, duk da ba ta san za ta iya kaiwa ko kuma ba za ta iya ba. Da Damasu ne muke tare da kaɗe bujansa shi da amanu. Mace ma ta fi mu dauriya, idan ba mu je ba to ba mu da maraba da ɗan daurin ko ku zauna a nan, in mun samu hanya ta can ma sai dai ku ji a salansa. Samanu suka faɗa suna bin bayan zinariya wacce ta murmushi tare da share hawayen idanta. Mansala baki su Nurul Ainu suka yi shi da Idris tare da bin bayan su ba don sun so ba sai dai su a wajen su kaɗai. Tun daga hanyar zuwa wajen sun san ba karamin aiki ba ne, domin gaban su wani rami ne mai zurfi da duhu, ko ganin sa ba sa yi, ba su tabbatar da hakan ba sai da suka fara hawa dutsen, sannan inda suke jiyo muryar inusa nan ma wata gada wata gada ce siririya ta tsumma a kowane irin babbar girgiza za ta iya tsinkewa idan ka yi wani tashin hankali idi ya ja bai ma san yana ja ba sai da amannu ya buge shi a kafada gashi sun riga sun fara hawa kan dutsen kawai ya ji idi yana fito Kai a ni ka mu koma wazan. kai Nuru za ka koma mu tafi, Dan idan na faɗa nan wajen, na san kawai ka kabarina ne. Hmm. Komawa kake bukata ba wannan maganar, ka kalli inda muka baro ɗin ka ga shin akwai mafitar komawa kuwa? Daga bayan Sa'idu ya yi bayan ya ji abin da Aman ya faɗa, zarro ido ya yi da ya ga gaba ɗaya jejin bayan inda suke kai ya cika da mai baƙaƙe. kuma duk sun ɗaga ƙari suna jiran wanda zai dawo. To fa wannan shine ake cewa gaba kura bayan siyaki. Mu je mu taimake shi bai fi gwada jarumta ba. Da ka rasa mafita ai sai kai magana jarumta ko? Saki kawai ya ce ba na ce zan je ba, kullum ba ka da buri sai sace ni a gaban mutane idan na yi abin kirki. Sai kowa yi da magana lokacin da suka zo wajen tsallaka gadar. A hankali suka fara hawa kowa jikinsa yana karkarwa tare da ɗauke numfashi ɗin. inusa suka gano a gabansu yana yana fitowa daga cikin kogo yana gudu yanzu babu cikin a jikinsa sai dai wani ɗan abu mai fuka mai yana bin sa yana cewa momi momi ihu inusa yake fasawa har sai. bai san lokacin da suka yi karo da amani ba rike shi suke ya kwantar da hankalinsa amma babu ya hakan ya kakara ganin inusa ya gudu ya ki tsayawa ne ya sa jinjirin abin busata ya haɗe fuska kamawa ya da wuta balbal ta fara ƙone gadar da suke kai a tare su idi suka furta a'a don allah kai kai kakkai sai dai kash tsumman nan jin wuta ya tsinke daga wajen gaba ɗayansu suka fada cikin ramu da ya kasance ramin gaba ɗaya abin tsoro ne. Bayan lokaci mai tsawo da suka ɗauka na faɗawa ramin nan sai ga su a wani fili. Kalan kayansu suka fara yi an canja musu daga nasu zuwa wani mai kama da yunifom. To a mani kaga an saka min wani kaya daban, wando na da nake ji da shi an sace min shi. Amani ya ce to uban surutu ba ka ganin kowa ma an canja masa nasa kayan. Sai sanin Idi ya kula a kowa ma da yake wajen ba kayansa ba ne na da. Babu ma ya labin da duk da kayan maza aka ba shi bai ce komai ba sai wuri-wuri yake da ido ya ki cewa komai. Zinariya ce ta kalle shi tare da cewa la ya ce karki kuskura ina ganin girmanki kun taimaka min amma kika sake kira na da wannan sunan za mu yi ta da ke ki ce min yunusa to na ji yunusa ka gafa kayan da aka baka na san ka ka tsani wanda maza ko za mu yi musu magana su canja maka shiru yunusa bai tanka mata ba asali ma ɗauke kansa ya tare da buga uban tagumi haba ke kuwa 'yan nan ki bar shi ya ji da abin da yake cikin mamana halin da muke ciki har kin samu damar tsokanar wani hmm, ka bar ta idan lokacin ya zo ko buɗe ido ma na san da kyar za ta yi shi a radu idi ya faɗa cikin kufula don shi tun abin da kalisha ta yi masa har yau bai manta ba ko kaciyar da aka yi masa yana shekara bakwai bai ji azaba irin wannan ba ciwon na musamman ne Nurulaini ne ya bugi faɗar Idi ganin surutu suke kawai ba tare da sun san inda suke ba. Hada ido da suka yi da su Samir sanye da kaya irin nasu kowa ya yi fita da shi da datti. Iya jiya aka zubo su wajen, amma har sun faɗa wa 'yan garinsu. Idi ne ya tashi tare da ƙarasa a wajen ya ce kai 'yan samari, dama kuna wajen nan ne, mu fa mun yi zaton kun fita. Kuma ai ga ku mun yi zaton kun fita mu ma. Nadiya ta faɗa iri. Da farko bai gane ta ba ta sha doguwar riga mai kamar buhu irin ta sauran matan. To bar wannan zancen nan ɗin ina ne sannan kuma haya na gan kwaka. Ko ma ina ne ai za ka sani batun ganin ma haka kuma. Dan ma ka san dawar garin ko? Maryam ce ta matso kusa da Nadia ganin yadda azaba ta saka ta masifar dole. Hmm. Malam ba wannan ba wannan dodaniyar bace ta kawo ku? To wace ce ta kawo ku kenan? Suka ce dodaniya kuma wace mu fa daga sama muka faɗo yanzu. Ya karasa maganar dukkaninsu suna kallon saman wanda ya zama baƙi kiran saboda nisa. Kenan a cikin wani rami muke wanda yake da zurfi? Suka tambaya, ina ga hakan ne zancen naka, me yasa suka kawo mu cikin wannan wajen to? Zuwa yanzu Inusa ne ya yi magana kamar zai yi kuka. Tabbas haka ne a rami muke mai girman da mutum ba zai ga ƙarshensa ba, sai dai jinsinsu kawai. Haka ne kuma suka saka mu gyaran wajen nan. Idan aka nuna maka abin da za ka yi a rana ba ka yi ba, to na ranar rukun ruwa ba za a kama maka da sunan ka sha ba. Ni wallahi yanzu haka ma na gaji saboda komai zan yi ba zan iya fasa waɗancan duwatsun ba. Maryam ta karasa magana tana nuna wani tarin duwatsu mai yawa wanda ita za ta fasa duka. Tana cikin haka ne suka ji murya daga sama an fara karanto musu aikinsu. Zinariya da Inusa za ku kwashe kashin dabbobin da suke yamma da ku. Amani Idi za ku ɗebe ƙasar gefen ku ku kai ta da yake ɗan gaban ku da nisa. Nuru laini da dama su ku ne masu kula da karnukan da za a kawo muku. Ku gama aikin ku kafin ku samu abinci. Idan kuka kasa za ku mutu kamar sauran matattun da suke ƙasan ku. Dukkan sa tare suka kalli ƙasan nasu mai za su gani. Kawuwa ne na ƙwarangwal da kuma kasusuwa. wanda hakan ya saka duka jikinsu ya ɗibi rawa na razana. Ta wa nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah. Bisa nan mu kwana lafiya.